A nan muna a cikin da'irar jiratawa ne a lambuna, inda mafi yawan shama'a sun karkata ne bisa noman 'yan makka, wacce take ƙoƙarin mai gurbin sauran abubuwan da ake nomawa a wuraren kamar auduga ko kaɗa da kuma alkama. Umar Ibrahim shine daraktan da ke kula da waɗannan lambuna. Duka waɗannan filaye da kuke gani noman 'yan makka ne ake yi, amma sai dai ya danganta ne yadda filin yake. Akwai waɗansu filaye da ake haɗa waɗansu shuke-shuke bayan 'yan makka amma mafi yawan wajen an fi noman 'yan maka ne. Shi amfanin noman 'yan maka sati biyu kaɗai ka fitar da albarkatu sai ka sayar a kasuwa. A ciki kake biyan masu aiki da kuma ɗaukar ɗawainiyar iyalai. Da yawan mata ne dai suka dufuka a cikin wannan sana'a ta noman 'yan makka kamar uwar gidan habi wacce take cikin wannan sana'a shekara da shekaru ga abin da take ciwa. cikin wata abar ruwa sati hudu ne ake yi ga wata guda kuma duka guda da ɗari ake bar ruwa shi kenan kai shidda abin da ake bar ruwa shi a nome shi ne a sa mai taki a yi mai heshin maganin kwari da gaskiya yan maka kai shida in dai an barta ta yi tuho gaskiya ba abin da ba a saida gaskiya ga shekara dai yan maka da za a saida ta hai jika ɗari. amfanin noman yan maka dai shine a cikin kankanin lokaci an fitar da albarkatu sai a fara sayarwa musa abdu wani shahararren ɗan kasuwa ne da ke sana'a sayar da yan maka a shiratawa ya yi muna ƙarin haske. to sana'a da inda muke yi da mu da mata ne muke yin ta suna zuwa suna sau kayayyaki cikin daji sai su zo su sarrafa mu kuma sai idan muka sai mu kuma inda muke kai su muna kai su nan maradi kuma nan ne ma an mutane tara muna sai da mushi tiya shi nan muna sai 120 kuma muka je maradi muna sai da 130 azumi gaskiya alhamdulillah tun da wani lokaci ko gare mu nan da gana ana sai shi guda a wannan gaskiya sana'a mu alhamdulillah muna ci muna sha da mu da iyalan mu duka alhamdulillah noman yan maka dai ya kasance wata babbar hanyar yakar talauci da kuma karfafa samarwa matasa yanci na dogaro da kai ga waɗanda suke wannan sana'a